Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka tare da fatan alheri ta cikin wani sabon Shirin Najeriya a yau. Kimanin mata 1,553 ne suka yi takara a zaɓukan ranar 25 ga watan Fabrairu da ranar 18 ga watan Maris na shekarar 2023. Matan dai sun nemi mukamai da dama ne a zaben kama daga kujerar shugaban ƙasa da na gwamnoni da na 'yan majalisun tarayya da na jihohi. Sai dai mafiya yawan su ba su kai bantansu ba. Shirin Najeriya a yau na tafa da ƙarin bayani kan dalilan da suka hana mata kaiwa ga nasara. A ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu ina tare da Dana Daniel Zagi, ta bibi alƙaliman yadda mata suka fafata a zaben da ya gabata. Dana, yaya takarar mata ta kasance a zaben shekarar 2023? To a cikin 'yan um, takara gaba ɗaya wanda suka tsaya a zaben 2023 gaba ɗaya an samu adadin mutane 15,307 gaba ɗaya kenan a parties guda goma sha takwas da INEC ta yi rajista. Amma a cikin wayannan maza dubu goma sha uku da ɗari bakwai da hamsin da hudu ne, mata kuma dubu ɗaya da ɗari biyar da hamsin da uku. A cikin eh, dubu ɗaya da ɗari biyar da hamsin da uku nan na mata guda saba'in da biyu ne kaɗai suka samu suka eh, lashe zaɓe. Wato a kina suke ce gaba ɗaya cikin mata uku da suka tsaya takara a wannan zaben da aka yi mata saba'in da biyu ne kaɗai suka iya cin nasara. E mata saba'in da biyu ne kaɗai kuma wannan ya nuna cewa kaso hudu ne a cikin ɗari kaɗai na matan nan suka samu suka ci zaɓe. Wato kaso casa'in da shida ba su kai ga nasara ba. Kaso casa'in da shida a cikin wannan eh, ɗarin eh, ba su kai ga nasarar zaɓe ba. Yanzu ga wata da ta yi takarar gwamna a zaben da ya gabata da bayanan abin da take tunanin ya sa da dama a cikinsu ba su yi nasara ba. suna na Binta Yahaya Umar. Eh, na tsaya a jam'iyyar Action Alliance AA kenan. Na tsaya takarar gwamna na jihar Jigawa State. A ƙarshen gaskiya abin da ya sa mata ba su kai ga dafi ba a zaben da aka yi a wannan shekarar na 2023 din nan shine na farkon fari mu dai ba mu da kuɗi. Rashin kuɗi da kuma rashin haɗin kai na mata idan da kuma waɗansu suna so amma suna tsoro su fito siyasa gabaki ɗaya saboda wulaƙancin maza maza na wulaƙanta mata gaskiya fi sabi da suna ganin cewa kamar mata su cancanci su fito takara ba saboda su mata ne masu rauni ne kuma rashin kuɗin da shi ne number one shi ne number one ma na hmm. farkon fari shi ne rashin kuɗin nan da kuma rashin goyon baya da za mu samu goyon baya daga gare su su maza so su kenan ba mu da damuwa muna da kuɗi muna da goyon bayan mata da mata da matasa su ba mu da damuwa kamar ni na a nan jigawa ni na san ba da wannan matsalar sai dai rashin kuɗin gaskiya rashin kuɗi ne number one ɗina. to a ah, kin yi magana akan cewa misali rashin goyon bayan maza idan mm. kika lura a duk inda aka yi zaɓe mata sun fi maza yawa a rumfunan zaɓe baki ɗaya in ji ka lura kuma alƙalma baki ɗaya ma zaɓen da aka yi kusan mm. za a iya cewa ƙuri'un mata sun fi na maza yawa to me yasa ku mata ba ku zaben yan uwanku da kanku ko kuma yan uwanku mata ba su zaɓe ku ba ba haka nake nufi ba mata suna ba mu goyon baya saboda sun san ai duk abin da muka fito dama mun fito ne saboda mata da matasa saboda su ake nuni dama a baya amma problem ɗin da ake fito su ne su mazan da suke fitowa takara su suna da haɗin kai suna da kuɗi kuma ana tallafa musu yan uwansu maza suna tallafa musu amma mu ba mu da mai tallafawa gwamnatin tarayya ita ya kamata inda gaske take za ta ba mata dama don a dama da su ya kamata su fito ta tallafa wa mata yan takarkaru mata kawai a ɗauke mu mu na daban ne a tallafa mana a gaya yaya kuma za a ji saboda mm-hmm. ni na tabbatar in ka Allah ya bada sa'a mace ta hau ko gaskiya kowa ma zai ji daɗi yato eh amma ke san kin ce wai a ɗauke ku ku na daban ne a tallafa muku to kina ganin idan aka fito za a yi ƙashi misali a ce takara ake yi fa hamayya ake yi sai kuma a ce eh. za a tallafa wa wani bangare a bar wani bangare ko kuma a tallafa wa mata domin su da maza <laughs> eh shi ne eh, eh, eh. ka san me yasa na faɗi haka eh. ai yanzu duniyar gaba ɗaya ce take yi a sako mata cikin tsarin siyasa saboda ana so a gwada ma gari to in har da gasken ne ana so a tallafa matan su zo su kama wani bangaren a garin kallo da yin saboda ku maza kun gaza saboda haka gara gwamnati ta fito ta tsaya ta tallafa wa mata maza ba za su iya ba mu ko ka gada mu iyaye ne mu muke haihuwar ku mu tarbiyyatar da ku mu nuna muku abin da za ku yi amma da kun taso da mace ta taso za ta yi wani abu sai ku danna ta kasa to kuma za ku yi amfani da karfin ku da kuɗin ku je ku nuna cewa wannan matar ba ta da ba za ta iya ba ma mu kuma ba kuɗin ne da su ba. to amma kin san kin yi batu na cewa kamar ke a jihar jigawa kina da cikakken goyon baya amma matsalar rashin kuɗi ne yasa baki iya kaiwa ga gaci ba. Me ya haɗa maganar zaɓenki da maganar kuɗi? to ai baka sani ba ita kancin kanta siyasar kancin kanta sai kana da kuɗi tsarawa bai kama a ce an baka fom a ce an baka fam wa zai maka posta wa zai maka bana wa zai maka eh, structure duka wannan lokal government sai ka sa kuɗi ni na da ni ba ni da damuwa na gaya maka ni damuwa ta daman kwata kwata abin da ya wuce ne dona rashin kuɗi dan ba dan haka ba da za a yi mugun fafatawa to amma yanzu gani kike misali kenan a zaben da aka yi ke kin tabbatar baki ci bane kenan tunda kila baki samu zagayawa wuraren da ya kamata a cikin zagaya duka ba to ai ni yanzu magana da ake yi yanzu ta sani ne saboda na duba na fi cewa gaskiya ai ba ma za mu iya kawowa ba na koma na bi na koma APC a kin ma bar jam'iyyar AA din zababban gwamna Umar Lamadu Sambo wato kin ma bar jam'iyyar AA yanzu kin koma APC kenan kuma ke fa kike cewa ya kamata ku jajirce Eto, eh jajircewa tun da dai babu goyon baya babu support ai dole ne mutum kare zai ta jan mutane ba a abin da za ka yi ba Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko twitter.com slash trust Kuna iya ma shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tunin Radio. Ana iya sauraron shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a yau da jihar Adamawa. Ko Unity FM Radio a Jos jihar filato a kan mita 93.3. da Progress Radio a kan mita 97.3 a Gombe, sai Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91.1 da kuma Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. To madalla, a farkon shirin kun ji dana da alƙalamar yadda takarar mata ta kasance a zaben shekarar 2023. kun ji ta bakin wata da ta yi takara kan abin da ya hana su nasara. Yanzu ga wani masanin kimiyyar siyasa kuma wanda ya sa ido kwarai da gaske a zaben shekarar 2023 da ƙarin haske kan dalilin da mata suka gaza samun nasara a zaben da ya gabata. Sunana Profesa Kamil Sani Fage daga tsangayar nazarin siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano. To akwai dalilai da yawa wanda ya sa mata ba a ga tasirinsu ba a siyasar a wannan zaɓe da ya wuce. Gaskiya ne a cewa akwai batun al'ada da addini wanda yawanci a gurare da yawa ake ganin mace bata kamata ta yi jagoranci ba. To wannan ya taimaka amma babban dalili shine cewa su kansu matan sun kasa fahimta su samu wayewar kan siyasa na cewa a tsarin demokaradiyya tsari ne wanda aka gina shi a yawan jama'a da ƙuri'u idan aka fito za ka ga mata da suke da yawa ba sa ma goyon bayan 'yan uwansu mata da haka shi sa ba za su iya kai labari ba sannan abu na biyu kuma wanda yake hanawa shine gaskiya akwai magudin zaɓe da yake faruwa wanda ake murɗewa wani gurin ko da macance ta ci za ka ga an murɗe zaɓen ba ta kai labari ba sannan abu na uku akwai batun bangar siyasa da kuma batun kuɗi da batun ubangida wanda suke taka babban rawa a siyasar mu ta Najeriya wanda kuma mata ba su eh, wannan yana ci musu tuwo a kwarya domin za ka ga yadda ake gudanar da siyasar eh, ana ture matan a gefe. To a yanzu prom idan mata suna so su dawo da martaba da kima siyasar su ya zama har za su iya tsayawa takara su ma a goga da su yadda ake gogawa da maza su kuma iya kaiwa ga nasara me ya kamata su yi to gaskiya na farko dai sai sun guji wannan abin da suke yi cewa suna zama ne sai an yanka musu wani kaso na mukami fitowa ya kamata su yi su shiga a dama da su sannan abu na biyu kuma sai sun yi ƙoƙari sun ci gajiyar yawan ƙuri'un 'yan uwansu mata wanda ba magana ce ta a yi baki ba a yanda za a haɗu a yi haɗa ƙarfi da ƙarfe matan su san cewa akwai abubuwan da sai kamar da hausa su cica eh, ciwon ya mace na ya mace ne akwai abubuwan da sai su matan ne za su iya wa kansu don haka sai sun wayar da kan 'yan uwansu mata a cikin harkar siyasa A sannan abu na uku gaskiya kada su shiga irin harkar da take ta gurɓacewa ta siyasa ta batun banga dinnan da batun kuɗi a ta batun yadda za su jawo da kansu kuma za su iya riƙewa cikin ɗa'a da kamala a inda in sun ɗauki nauyin za su sauke kuma har ya sa mutane su daina ganin su a matsayin raunana a cikin tafiyar siyasa. A ƙarshe, Prof, me ya kamata kuma mazan su yi? Duk da cewa wasu daga cikin matan sun yi kira ga cewa a taimaka musu a bari su ma su gwada tunda ana ganin cewa maza sun gaza, duk da cewa su ne suke cewa mazan sun gaza. To domin a tallafa a ba su dama a gani me ya kamata mazan su yi? Ai wato gaskiyar magana shine cewa idan har tsarin sai an tallafa musu to mata ba za su iya samun nasara ba gaskiya jajircewa za su su fito su tsaya sannan su kansu bazan kuma kamata a tsaya a ringa yin abu bisa adalcin tsarin demokaradiyya wato cewa a bar jama'a wanda suka zaɓa a rinka ba su shi kada a ringa magudin zaɓe domin magudin zaɓe da kuma irin wannan tashe-tashen hankali da yake biyo zaɓe da kuma siyasar kuɗi ba za ta haifar wa kowa ɗa mai ido ba hatta su mazan hatta tsarin demokaradiyya ɗin hatta ƙasar idan aka gina ta irin wa'annan abu na rashin gaskiya da tashe tashen hankali kawai lokaci ne za a jira cewa tsarin zai wargaje kamar yadda abubuwa suka faru a baya irin rigingimu da amfani da kuɗi da su suka kawo rugurgujewar tsarin demokaradiyyar da muka gwada har so uku a baya don haka kamar yadda hausa su ce cewa abin da ya ci doma ba zai bar awai ba abin da ya sa wa'ancan tsarin suka ruguje muddin har za mu ci gaba da irinsa to zai kawo barazana ga wannan tsari shi ma ga ɗorewarsa. To sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu madadin abokan aiki na Halima Jumrau da Sagir Kano Sale, Muhammad Awal Suleiman ne ke cewa ku huta lafiya.